daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 16 daga watan biyu na bature na shekarun haihuwa bai ita shekara 2011 yau zai zama farkon ranar darasin wannan littafi mai albarka sharhi na usul sunna na imam ahmad imam ahli sunna wal jama'a wanda sharhin da shakrabi yayi wanda kamar yadda Eh, mun karanta tarihin darsa na littafai daban-daban a wannan garaji ta alisalisu mai siji wanda har maka zo maka karanta a ahkam kusan barawar haka to sai dace da sanya littafin akida saboda akida ita ce ginshikin addini baki ɗaya da inda bata gyaru ba to duk ibadar ka ta zube gaban banza to kasancewa cikin tarihin littafin da muka karanta tabbas mun karanta kitabun tauhidi mun ambata shi ciki tun farkon darsin umdatul ahkam da muka je da littafan kuma mun ambata mun karanta sharhin ta tahawiyya wadda take aqidatul tahawiyya aqida ahlus sunna wal jamaa sharhin da Nasir Jini Albani ya dan gajeren nan to duk da shi wancan darasi ba sajjale shi ake yi ba to an sai aka shiga wanda ake sajjalewa to yau sai muka dauko usul sunna na Imam Ahmad tare sharhi na rabe wanda yake shi ma rabe malami ne daga cikin imamai na ahlus sunna wanda kamun mu karanta shi littafin da sharhin yana da kyau mu bayyana wani ne imam ahmad karanta wani dawa ba kaɗan na tarjamar shi mujiza yar gajera sannan shi ma shakarabi muhammaci abin da malamai suka ambata a matsayin shi na malanta shi da matsayin shi a cikin sunna shi ma kaɗan mu ambata shi ya hi sa kasancewa shi malamin ga matsayin shi addinin musulunci kuma ga inda aka haifai kuma ga inda ga ƙasar da ya rayu to abin ne sanannen imam ahmad ya wuce cewa ma a kai tarihin shi kusan ɗaliban ilimi da manyan malamai sun san tarihin kowa ne shi amma tunatarwa tana da amfani al-imam ahmad ibn hanbal al shaibani imam ahlus sunna wal jama'a sahibul musnad wanda ya rubuta littafin musnad adil a'immatul arba'a wa imamul muhaddisina ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobi guda hudu wanda yake shugaba ne na malaman hadisi wannan malami ya rubuta littafin musnad wanda yake shi littafin abin da yake dauke da shi wa huwa arba'una alfa hadisin hadisi arba'in yake dauke da shi banda malaman hadisi suka tabbatar da shi kenan eh, eh, hadisi dubu arba'in yake dauke da shi arba'in na ce hadisi dubu arba'in yake dauke da shi shi masanin na imam ahmad hadisi dubu na bin dubu har dubu arba'in ka san kawai an tattara sunna wurin sannan yana da littafi a raddi alal jahamiyya raddi akan jahamiyya yana da littafi a zuhudu yana da littafi a tarih na nasikh wal mansuk yana da littafi jawabatul qur'an yana da littafi wanda ya yi raddi akan zinadika wanda ke ganin cewa Alkur'ani wasu ayoyi na warware juna wannan risala ita ma yana da ita ya yi rubuce-rubuce cikin musulunci wanda suka taimaka ma addinin musulunci an haife shi shekara hijira na ɗari da da hudu sannan ya rasu ɗari biyu da arba'in da ɗaya hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asalin shi da nasabar shi kana jaddu ko da yake abinda za mu magajarce abin bai kamata ko ina sai mun kala larabcin ba ya kasance kakan imamu ahmad sunan shi hanbal kenan da ake ce mishi Ahmad bin Hanbal Hanbal din kaka ne ba wai shi haihuwa ba kaka ne ne baban shi haihuwa kenan sunan wato kakan shi Hanbal ibn Hilal waliyan ala baldati Sarkas shi kaman firefe ne bisa ga wani gari da ake ce masa Sarkas min biladi Kurasana daga cikin garuruwan Kurasan Kurasan kusan cikin yankin Rasha ne kun gane ko sai ya zan mai cikakken biyayya ne da aiki irin yadda shugabanni ke son in sun azamatin ga aiki wannan mutum to dalilin haka sai halifa ya kusatar da shi zuwa garai sai ya naɗa ɗanai muhammad wanda yake shi muhammad shi ne mahaihin ahmad shi ne mahaihin imam ahmad sai ya naɗa ɗan wanga mutum hambal ya naɗa ɗan shi da ake ce ma muhammad wanda shi haihi ahmad ya zan shi kuma jagoran sojoji baban shi amintacce ne ga halifa an aza shi a matsayin shugaba na wata jiha matsayin firife na wata jiha ya zama mai cika aiki sai aka ɗauko ɗanai muhammad aka nutsa shi jagoran soja sannan a lokacin da wannan muhammad ya nufaci yin aure sai baban shi hambal ya zaɓan mai diya abdulmalik ibn suwadata daga ƙabilar shaibana take a basara a garin basara kun gane ko ita tana cikin kabila ne daga cikin kabiloli wa'anda ana musu shaida da falala da shaja'a ma'ana jarumtaka kabila ce mai jarumtaka kuma kabila ce mai karamci kuma kabila ce ma'abuciyar ilimi kusan daga cikin kabilu akwai kabilu wa'anda kusan daga cikin mutane sai a ga sun hi kowa hazaƙa kuma a hagen ilimi sun hi tserewa kun gane ko yanzu kwanta ya najeriya daga cikin ƙabilu waɗanda ke ɗaukar sandar zama gaba a ilimi hilali kun gane ko hilali allah ya ba su kwakwalwa allah ya ba su hazaka to ahmad a tarihi ya ka a tarihin shi ya kasance arabiyin ne asilin karimin ya kasance a asali balarabi ne kun gane ko alkunyar shi ana mai alkunya da abu abdullahi sunan shi ahmad bin muhammad ibn hanbal ibn hilal ibn asdi ibn idris ibn eh, abdullahi ibn anasi ibn auf ibn qasitin ibn mazinin ibn shaiban ibn zahalin ibn rabi'ata bin nizarin haka nasabar shi take jere nasabar shi takan haɗu da annaban Allah Isma'il bin Ibrahim alaihi salam kuma nasabar shi kenan takan haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam fi nizar wannan kaka na ƙarshe nizar ɗin ga to nan suna haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin zuri'a banu mudra yana cikin mudra daga mudra yake bana mudra kuma shi ibn nizar ne shi dan nizar ne sai zan dukkanin qurayshawa min mudra dukkanin qurayshawa daga mudra suke to sai zan cikin nasaba shi kenan yana da wato tarihi yana da falala wadda ta gami yana da daraja mai girma ta fuska guda biyu fuska ta farko sadda ya zan shi ahmad bin Hambal ya haɗu da manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu wajen kaka ne nizar shi ma annabi muhammadu kakan shi na kariya da nizar shi ma nashi suna gama nizar kenan shi nizar ya kasance yana da ɗiya biyu ɗiyan nan biyu su ne da mudura wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin zira'a shi ne shi mudura na biyu shi ne rabi'a wanda shi kuma imam ahmad shi kuma daga gare shi kun gane min waladi daga cikin ya'yan shi cikin jikokin shi huska ta biyu ta darajar da ya samu ya kasance balarabe ne mai ingantacciyar nasaba ta wajen babanai da kuma ingantacciyar nasaba ta wajen innatai ita ce sabiya bintu maimuna binta abdulmarki a shaibani daga cikin bani amir ne waje wajadduhu hambal kana waliyan lil umawiyina ya kasance firife ne na lokacin mulkin umawiyina banu umayya kenan ala sarkas bisa ga garin ko jiha ta sarkas da ake sarkas ya kasance daga cikin 'ya'yan da'awa ne dama kun gane ko 'ya'yan gidan da'awa gidan wa'azi gidan ilimi to muhammad ɗin ga ɗan hambal baban imam ahmad yanzu in kun gane wane ne baban imam ahmad muhammad shi ya baban imam ahmad to hambal ya yake da shi kaka na ne yauwa ya yi to shi wanga muhammad baban imam ahmad ya auri diya abdulmalik dan suwada ta haifan mai da da ya shahara a duniya ahmad wanda ya samu matsayin imamu ahmad imamu ahalus sunna a cikin bagadada shekara ta ɗari da sattin da hudu mun ji wannan ko rayuwar shi ba ta yi tsawo ba shi muhammad dan hanbal sai allah karɓi rayuwa ta bayan an haihi imamu ahmad lokacin da shi muhammad ya rasu baban imamu ahmad ba tare da wai ya tsoho ba yana cikin shi sharaf ko jagab cikin kurishe shi yana cikin ɗanyar ƙurishe shi ya rasu saboda bai kai shekara talatin ba da rayuwar shi bai kai tsawon shekara talatin ba ya rasu kun ga ya shaga bai cikin ƙuriciya sai ya bar ɗanai imam ahmad ga innatai wace ce sunan inna tashi safiya bintu maimuna bintu abdulmalik ita ta kula da tarbiyyar shi yanzu ne za ku ji ɗalibin ilimi tun farko in zai bida arme ya bi shawarar nan da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam alaika bi zati dini wajibi ne kanka ka zaɓi mai addini in dai haka na son gidanka ya zan gida in haka na son ka haihidiya su zan wani abu a addini addini ya karu da su musulmi su karu da su duniya ta karu da su bai imam ahmad duniyar musulunci duk inda musulunci ya je suna na yaji kuma yana magana ahlus sunna ba shi kadai ne imam cikin ahlus sunna ba amma sai zan shi ake ce imam ahlus sunna akwai malamai ne akwai su malik akwai su abu hanifa suna gaban shi da nisa almajiran abu hanifa ma suka karantar da shi amma kaga abu hanifa yana gaban shi sai abu yusuf da suka karantar da shi almajiran abu hanifa suna gaba da shi sai imam shafi'i malamai ne ne sai ya dauke su ma matsayin uwaye amma wane ne imam ahlus sunna an ce imam ahlus sunna aka kyale ba tare da an ce wani ba imam ahmad to wanda daga tarbiyyar uwa ta gari ne ya kai wannan matsayi daga tarbiyyar uwa ta gari ne inna yi, sadda miji ya rasu ya barta kenan a zahiri kisa na nuna muka, shi kadai ta fara haihuwa ta haihe shi miji ya rasu yaro sharaf ya tafi shi ma kenan dan shi ne na fara ya tafi ya bari uwa mace za ta kula da tarbiyyar shi za ta kula da komi da komi da kiyaye shi da komi to sai aka yi sa'a da umma albarra da ibnaha aka yi sa'a da uwa ita ma mai tarbiya mai kula da ƙoƙarin sa ɗa cikin inda zai zama abin alfahari to baban ahmad baban imam ahmad ya rasu imam ahmad yana kan halin shan nono yana jariri yana shan nono sai inna imam ahmad ta gari armala ta gari mace wadda miji ya bari armala ana gaugawa ɗauka ta akan ma'ana wadda aka rasu aka bari duk da wadda ta rasu miji duka a iya ce mata armala amma an ce armala to kusan wadda aka mata aka bari to amma haka sani wannan mata ba ta kasance mace ba adiyatan mace haka wadda za ka cewa irin yanayin sauran dukkan mata a'a ba haka ba ita ta kasance kada kanat ala qadarin kabirin min shababi wal jamali wal unusa wa karmil asli ta kasance tana bisa wani matsayi na daraja na girma tana cikin kurciye ta jagab ga kyawu ga zamanta in ka kalle ta ka san ka gama ci ga karamcin asali ta kai matsayin ba ta rasa miji a ce ga karamcin asali kuma an ba akwai kyawu da kai sanin mace ce wani kaga da waya a rasa miji da lokacin da miji ya rasu ya barta ka ji matsayin da take kenan daga cikin abin da Allah ya sanya sai da yawa mazaje suka zaburo kowane yana tsammanin ya sami ya aure wannan mata bayan mutuwan mijinta muhammad dan hanbal sai dai wannan mata sai ta kauda kai daga aure dukkan mazajen nan ta kauda kai daga gare su sai ta tsaye da rayuwarta baki daya kokarin ta kai ta ga ta tabbatar da tarbiyyar wannan ta ɗaya da Allah ya bata kawai saboda shi ba za ta arme ba ta kyauta ta tarbiyyar wannan yaro ta huskantar da shi bisa ga abin da ake watan mutum ya zan mutum a addinance yana karamin yaro yana ɗan karami ta ba shi zuwa ga wanda zai karantar da shi alkur'ani ya hardatar da shi alkur'ani ya zama hardaci wannan yaro aka yi sa'a ya sami sauki kur'ani tun yana ɗan karamin yaro sai ya zama tsawon rayuwar shi dukkaninta yana maimaita karatun alkur'ani ne yana tafkiri a wajen ma'ana karatun alkur'ani ya hardace da yawa daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun cikin yana karamin yaro imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna sannan uwan nan tashi uwa ta gari wadda kowa ke son a ce ya sami irin wannan mata mace ta gari sai ta aika wannan da zuwa ga inda zai koyar rubutu da karantawa da kwarewa a larabci da waƙe-waƙen larabci na lokacin wanda in ana son luga sai an amfani da wannan wato diwani hakika imam ahmad ya shahara tsakanin yara warin shi da cewa shi mai dogara akan kanshi kun san daga cikin wato ko da 'yan makaranta 'yan aji akwai wanda ake ganin mai dagewa ne ya tsaye da kanshi kamun ka gama ya tambayi mas'ala ana dadewa sai ta kai ta kawo sai dai shi a tambaye shi kenan mai tsare karatun shi ne sai zan mai tsare karatun shi ne mai kishin zuci ne mai kula da ilimin shi ne da aikin shi da ijtihadi da zaka'a Allah ya bashi fasaha da hazaka har ya zan ustazin shi malamin shi wanda ake cewa alhaitham bin jamil yace da inna li kulli zamanin rajulan yakunu hujjatan ala ahlihi fa in fa in asha hadha al-fata fa sayakunu hujjatan ala ahli zamani yace kowane zamani ana samun wani mutum ya zama gwarzo ya zama haziki ya zama jarumi ya zama hujja akan mutanen wannan lokacin ana samun wani malamin da zai zan haka a lokacin shi ya ce to wannan matashin in Allah ya raya shi in dai har ya rayu zai zama hujja bisa mutanen zamanin shi kun san malami yakan diba cikin ɗalibai ne kan lura da shi ya san irin yanayin shi daga ciki kan iya gano wanda in dai Allah ya sa ya ci gaba yadda yake to zai zama wani abu ba wai wani abin gaibi bane alama ce ta irin hazaƙan mutum da kuzarin mutum da jarumtakan mutum da kusan daurewa ita ke dauya ba fara ke dauya ba daurewa ke dauya ko da za a fara da kuzari to wanda zai daure cikin kuzarin nan ke da ba kowa ke iya daurewa ba sai ya zama tare da kasancewa shi yana da bukata mai tsanani matsayin shi na marayi yana da bukata mai tsanani zuwa ga dukiya shi da inna ta yi duka masu bukata ne zuwa ga dukiya amma sai zan bai taba tunanin ya ga cewa abu ne mai kyau ba ya ɗora saduwa zuwa ga kulafa zuwa ga halifofin wannan lokaci shugabannin wannan lokaci walwalat da dukkan wasu shugabannin jihohi irin wannan ce firifi firifi ko ka zan ka kulla alaka da khalifa shine shugaba na duka ko ka kulla eh, alaka da ƙananan shugabanni na jihohi kan matsayin firifi firifi kulla alaka da suna sa ka samu wani abu to amma hukuma tana iya wani abu ga addinin ka kun gane ko kana iya karatun kai kyara barka shi yasa cikin hadisi annabi ke yin wasiyar da mutum ya nisanci matakai yana malami wanda ke dauke da addinin jama'a na karantar da su ya nisanci kulla alaka da shugabanni wannan abin na bata fata bashi yana ji yana gani wani abu sai ya nemi karkatar da shi kaga sai karkatar da addinin mutane sai ya ga lalle min alwar'i al-ibti'ada anahu wa adam al mu ma'ahum fi amlin min al-amal daga yana daga abu mai kyau ne tsantseni ya nisanta daga shugabanni da rishin wato musharaka da su kai yayi tarewa da su cikin wani aiki daga cikin ayyuka wannan abu na iya bata mishi kaihin rikon gaskiya kun gane ko imam ahmad ibn hanbal ko imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rabi'ul a'immatil arba'ati المعروفين الأئمة الذين لم يجد الزمان بمثلهم على طوله wato imam ahmad imam ahal sunna ibn hanbal ɗaya daga cikin hudu na shugabannin mazhabobi wa'anda an san su a duniya shugabannin da zamani bai taɓa samun misalin su ba cikin tsawon lokacin shi ba taɓa samun irin su sai dai wanda za su bi su ba sun za abin buga misali duk wani malamin da ya biyo baya yana ganin girman su to sai nau'ukan mazhabobin ga guda hudu ya zan mazhabar imam ahmad ita ce ƙarshe saura da sun gabace shi ko da ya zo duniya bai tar da abu hanifa ba kaga mazhabar abu hanifa ya gabace shi shi mazhabar shi ita ce mazhaba ƙarshe ita ce yarinya daga cikin mazhabobi guda ita ce sabuwa sai ya zan wato mazhabobin nan guda uku sun gabace shi yana daga cikin wato abin da za a lura da shi wannan mazhabobi guda uku ko guda hudun ga su ne wa'anda dukkan musulmin duniya suka tattaru suna danganta addinin su zuwa gare su to cikin hudun nan guda ukun ga sun gabaci imam ahmad ta su mazhabar imam malik eh, mazhabar imam abu hanifa annu'man bin sabit mazhabar imam abu hanifa wanda ake ce ma annu'man bin sabit alkunya shi abu hanifa to mazhabar shi ita farko ma'ana shi ne ya kere masaura duka da shekaru sannan na biyu mazhabar imam malik ibn anas sannan na uku wato shine mazhabar imam muhammad bin idris ash shafi shafi'iyya kenan ko to shin imam ahmad ko ya taba amfanuwa da ga mazhabobi da suka gabace shi ya taba amfanuwa da ilimin su ma'ana ya nemi ilimi gare su shugabannin nan da ijtihadin su ka san kana kana iya ka koyi karatu ga mutum ka koyi wani wuri amma kuma ka koyi irin tashi hikima shi ma ka koya gare ka gama da na wancan da na wancan da na duk ka gami to ka san ka zai yawa ko kun gane yawwa to shine ake cewa shi shi yayi karatu wurin su ko bai karatu wurin su to shine abin da za mu karanta yanzu imam ahmad bin hanbal ya yi karatu wurinsu kenan har ya kai wato ya kai wanda za a cewa shi ma yana da mazhabin da za a koyi da shi har ya kai ya zan shi ne na hudu a cikin tarihin shi mai cike da kanshi an karanta da ayyukan shi kyawawa tabbas ya karu da su karuwa mai yawa su wanga mazhabobi da suka gabace shi har ya kai ya samu tafawaki kansu har ya zan yau in imamu ahalus sunna su ma suna cikin ahalus sunna kenan ya zan imamu din kowa ko ba ku gane ba yawwa abu hanifa ya kasance hakika ya rasu imamu ahmad bai hadu da shi ba a lokacin da ya tashi bai har da abu hanifa sai dai shi abu hanifa ya bar wasu almajirai manya-manya gwaraje guda biyu su suka tsayi da abaya suka ɗauki rigash ta mazhaba a bayan shi su ne abu yusuf da muhammad bin hassan ashaibani wannan su ne gwarajen mazhaba abu hanifa su ne kanin gaba kamar a ce su ne abu hanifa karan kansu su biyun ga sun kasance a cikin zamanin imam ahmad suna raye suna karantarwa to imam ahmad ya koyi karatu a hannun abu yusuf din nan babban almajirin abu hanifa da kun ji yana cewa wai haka ya yaqub to shine abu yusuf alkunya shi abu yusuf sunan shi yaqub to ya kasance yana da halka ta karatu a cikin babban masallaci na bagadada shi abu yusuf almajirin abu hanifa to hakika imam ahmad wato ya sami ilimin da ya haskaka bisa ga ilimin sauran tsara shi a lokacin a wurin abu yusuf ya ɗauki ilimin wurin abu yusuf ilimin da har ya wuce tsara ta da shi kuma ana mamakin irin ƙarhin hali na riƙon gaskiyar da allah ba eh, imam ahmad tun lokacin yana neman ilimi hakika ya hardace mazhabar hanafiya duk da ya kasance su ahalin ra'ayi ne to amma ba aiki ya yi da ra'ayinsu ba da irin fikihunsu ba amma wato eh, ra'ayoyin da ba su da dalili ba su yi aiki da su ba ya karanci fikihun su kenan ya karanci mazhabin su kenan in ya karanci mazhabin kowa kenan yanzu ya rike hujjojin da ke ga kowa to dole in ya gama to sai ya dara ko kamar yanzu na a ce a raba waina a ba kowa guda sai a ce to kowa ya iba ya bawa ne to kuna ganin wannan nan in ko wanan cikin mu dai iba ya bashi to abin da ya rika ba he wainar da kowa ke rike da ita ba <laughs> to shine ka je wajen wancan ka koyi irin hikimar shi ka je wajen wancan ka ko irin hikimar shi shi yanzu irin hikimar shi kadai ke rike gare kai ko ka san tashi ka san ta wancan ka san ta wancan ka san ta wancan to in ka gangama to yaya a samu tafawuki ko ba za a samu ba za a samu tafawuki sannan daga nan sai ya kira ta zuwa neman hadisi bai gushe ba cikin neman hadisi yana gamuwa da manya-manyan malamai yana rubuta hadisi daga gare su har sai da ya kai kololuwar daraja cikin ilimin hadisi cikin har da hadisi ya kiyaye sanin hadisi ya wayi gari imamu sunna fi asirhi imamu na hadisi a lokacin shi gaira manazin ba tare da jayayya ba an yarda mun ji wannan ko ya karbi ilimin fiqh ga shafi'i farko sanin shafi'i ya dawo ya koyi hadisi gare shi kun gane ko kenan kowa ya zama malamin wani wannan kuna ganin da ragganci ana yi haka sai da alhimma al'aliya ya zan kana da cikakkiyar niyya kana da himma kana da kwazo sai akwai kwazo akwai dagewa akwai himma al'aliya ake samun wannan imamu shafi'i ke ce mishi ya ba abdullah kahi ne yawan sanin hadisi in eh, sada duk ka san wani hadisi ka sadar da mu shi har mu dawo mu koma mu aiki da shi mun gane ko almajiri shi ne shi imam ahmad ya riki shafi'i matsayin baba ne ba ma wai ustazi ba wai sai daukai matsayin baba ne da ya hadu da shi amma aka wayi gari saboda biyayyar shi ga malaman shi da girmama ilimin da hazaka da kwazo da dagewa sai ya wayi gari kamar ya samu tafawaki samansu wannan shine yake ce mai albarkar ilimi imam ahmad ya tafi a farkon rayuwar shi ba tare da ya kai shekara 20 na rayuwar shi ba sai ta yi garin madina ya hadu da imam malik ya zamana halkar karatun imam malik ya tasirantu da ilimin imam malik amma shi shafi'i imam ahmad ya game da shi a bagadada ne kuma ya game da shi a makka tsawon lokaci sannan ya karbi ilimi gare shi ya riƙa matsayin imam ya riƙa matsayin shugaba ustaz ya rike shi kuma matsayin uba mahaifi ya tasirantu da shi tasiri mai yawa kai ya ishe imam ahmad shahada ya ishe shi shaida ta ustazin shi ta malamin shi imam shafi'i imam shafi'i yace tarakatu bagadada umma fiha afaqahu wala a'lamu min ahmad ibn hanbal na bar garin bagadada ban bar wani mutum mahi fiqhu ba ban bar wani mutum mahi ilimi ba da imam ahmad kaga wannan ta isa shaida wannan manyan manyan malaman duniya ne ke yin shaida kai usulin mazhabin imam ahmad irin usulin a imman nan ne dai a imma guda uku ɗin gashi su ne irin usulin ɗin shi alkitab wa sunna wal ijma wal qiyas sai dai ya kasance wa kana kasiral akhazi bis sunnati wa ara sahaba ya kasance mai yawan riko da hadisi ne da kuma ra'ayoyin sahabbai a mas'ala ya zo ga mas'alar da ba ta da hadisi sai ya bincika mai sahabbai suka ce su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta me suka ce aka wannan mas'ala mun gane ko wannan shine usulin mazhabin shi Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna malamai ne kenan sai mu ce Maliku ya zama malamin shi kenan a tarihi kenan ko haka nan Shafi haka nan Abu Yusuf haka nan Ustaz Al-Haytham bin Jamil da waninsu na malaman hadisi almajirai ne gajar a ce zami almajiran shi akwai imam bukhari ya kan ce haddasa ahmad kun gane ko akwai imam muslim akwai abu dauda da sauransu kun ga wanga su kadai sun isa shaida a ce bukhari almajirin ka ne imam bukhari a ce almajirin ka ne aika ya isa shaida cewa malanta ka ta kai malanta tunda ka haihuwa irin wanga almajiri haka nan imam muslim haka nan abu dauda to sai jarabawa da ya samu a cikin da'awa sai babu wani malamin da zai zo ya kira zuwa ga da'awa sai ya samu jarabawa tunda magadan annabawa ne su ko annabawa ne da irin jarabawa da Allah ya a cikin da'awan nan to imam Ahmad ya gamu da jarabawa ta ce shan alkur'ani halitta ne ko ba halitta ba irin abin da bai fara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan fitinoni daga baya wanda ake hitawa da su yadda ko ga yau muke tare da wasu akidodi daban-daban kan mai cewa shi qur'ani kadai da shi bai yarda hadisi ba kan mai ra'ayin shi'anci kan mai ra'ayin murji'a kan mai ra'ayin abin nan jabariya kan mai ra'ayin kadariya ga sunan dai kowa da irin nashi kuma yana kiran kanshi musulmi ga ma yan sabon annabi sun zo yan ahmadiyya wanda ke da annabi yau bai wuce shekara ɗari da goma a duniya su ma su kiran kansu suke musulmi danganta kansu suke ga musulunci imam ahmad ya sami jarabawa wato halifa da ake ce ma al-ma'mun wasu jama'a na mu'tazila sun samu rinjaye kai ne sun mamaye mazannin shi kullum ba a san shugaba ya samu miyagun yan hwada miyagun mashawarta to su ke kai shiga duk da yake iya kaiwa gare ta duk wani zaluncin da za da sakin hanya daga mashawarta ne da kaga shugaba na raciya daga hanya to ka sani mashawarta na gari abbaida idan kaga shugaba basa hanya ta gari ya yi sa'an mashawarta na kwarai in yammanci alheri su tuna mai in yana tana da shi za su taimaka mai amma mugu mashawarci bai barin ka aikata alheri kun bai umarnin ka da alheri kun bai baka shawara alheri to wanga mu'tazilawa su suka raba wannan mutum daga hanya suka kai shi ga banna suka kawata mishi cewa ya yi kokarin yada wannan mazhabi su cewa alqur'ani halitta ne kun gane ko alqur'ani halitta ne da sauran halittu suke shi ma halitta ne ba su fa Allah bane suka kore sufofin Allah azza wa jalla bai zan game da halifofin da suka gabaci wannan halifa ba na bani umayya da bani da bani abbas bai zan an samu wani halifa ba face bisa ga mazhabin salaf yake mazhabin magabata na gari da manhaji ɗinsu lokacin da shi wannan mamun ya karbi halifanci aika sai wa'an ga mu'tazilawa sai suka mamaye gehen shi suka tattaru suka kewaye shi sai suka ɗauke shi ga wannan aika aika sai kawata mishi wannan magana shi kenan lokacin da ya tashi zai hita zuwa tartus don ya yaƙi rumawa ya yaƙi rum sai rubuta wasiƙa zuwa ga na'ibin shi a bagadada haka bin ibrahima bin mus'ab yana umarnin shi da cewa ya kira mutane su yarda da cewa qur'ani halitta ne ba su ba Allah bane halitta ne da duk halitta take sai ya haɗu akan haka abin ya zo ƙarshen rayuwar shi ne gabanin ya mutu da 'yan watanni shekara wa to da zo yana wace magana ne kuna rike da kalmar da na hori karshe yawa lokacin da wasiƙa ta zoma wali ma'ana gwamnan wanga halifa shi gwamnan shine haka dan ibrahima sai kira jama'a min a'immatul hadith daga cikin imaman hadisi cikin akwai imam ahmad ya kira su zuwa ga cewa sai sun yarda da cewa qur'ani halitta sai suka kiya sai tsoratar da su ya masta hadid da cewa mutum zai sha kashi za a yanke mutum albashi da yawa daga cikin sai suka karba makurhina akan dole ba don zuciya su zo ba don dai mutum ya tsira daga shan kashi ko kuma yanke mai albashi to imam ahmad yana cikin wanda suka dage akan sun ki ba za su wannan hurci ba da shi da muhammad bin nu kusan ga wani kauli kamar su hudu suka fara kiyawa a wani tarihi na imam ahmad da guda guda aka yi ta yarda da saura in sun ga azaba suka yi ta yarda aka kai aka bar su su biyu da shi da muhammad bin Nu aljindi ya sabi sai suka ki da suka ƙi sai aka ɗauke su basar raƙumi aka tafi da su zuwa halifa almamun ba ga ya ba da umarni a tafi da su can an ɗaure su da sarƙoƙi sai aka ɗauke su basar raƙumi guda katai katai kun san katai katai wanga guda nan wajen gwana kama an ɗauko itace wanga guda wanga ɓangare na raƙumin guda kawai aka ɗauke su sarmami aka tafi da su ka san iya an kai wulakanci kuma an kai azaba ka kai azaba dole dan su sha azaba su karba su karba cewa qur'ani kai da aka ce mishi imam ahli sunna din shi kadai saura ya dage akan haka saura kan wanda sun yi hurici da tauriya sun ba da goyon baya kan wanda sun yi hurici da taqiya sun ba da goyon baya kan wanda haka dai duka suka ta tafiya shi kadai ya tsaya akan haka ya ko dai a yi ta rayuwa cikin kaso ko a mutu duk ɗaya ne an yi ta zawa a ce mishi a kan taƙiya da tauriya muna ka nuna ka yarda ya ce a'a nan ba wurin ta bane saboda idan na yarda ƙur'ani halitta ne shi jahili bai iya sanin manufata mutane da yawa za su halaka ga addininsu amma ni dai in halaka ni ma aka yi ni kadai sauran mutane sun ci da addininsu dalilin wannan cutarwa wannan mihina wannan jaraba da ya gama da ita shine shi wannan ma'amun halifan nan ya kasance yana ɗaukar imamu ahmad ya haɗu wannan kalma ta irin aƙidan mu'tazilawa cikin cewa ƙur'ani halitta ne cewa farkon wanda ya fara cewa ƙur'ani halitta ne shine alja'ad bin dirham fil asr al a cikin wannan zamani na umawiya na banu umayya shi shi ne ya fara hitarwa da a ƙur'ani halitta ne shi ko da bin dirham din nan kullum muna maimaita muku magana shi da ya faɗi wannan magana Khalid dan Abdullahi al kasari shi ya kashe shi akan wannan ɗabi'ar ta ta kore sufofin Allah a ranar layya ranar sallar layya a kufa an zo da shi ɗaure a cikin sarka a wurin sallar idi wannan khalid ya yi sallar idi ya yi huduba ƙarshen huduba shi sai ce mutane ku tahi kowa ya yi layya kun san huduba idi ƙarshen sallah ake sai an salamci daga sallah da an ƙari sai a ta yankan layya ya ce ku tahi ku yanka layyayyakin ku Allah shi karɓa muku layyayyakin ku fa inni uridu an udahiya bil ja'd bin dirham ni ina nihin yau maimakon ragon layya da ake yankawa imamu ke yanka na hilin idi shi zai yanka ja'ar arbin dirham fa ya kulu ma kallama Allah Musa ta kalima takalima ta takhadha Allah Ibrahim khalila shi yana akan aqida Allah bai yi magana da annabi Musa ba Allah bai riki annabi Ibrahim khalil ba ta'ala Allah amma kulu uluwan kabira summa nazala wa qatalahu sannan ya sabko daga munbari kawai ya kashe shi kun shi tarihin kashe shi wanga to irin wagga magana tashi mabiyin shi ya bi shi ga irin wannan magana shine aljahamu bin safawana sai bi shi akan wannan suka yi ta yada wannan akida tasu hakika ya kore sufan magana daga Allah ta'ala wai dan tsarkake Allah ne daga kai kama da hawadis da tsarkake Allah daga sufufin hawadis ai yanzu mu ai hawadis ne da babu mu muka samu ko to sai muke dimi wai a kore Allah daga sufofin irin namu wanda mu faruwa muka yi ai kuma akwai radda mu ba mu to irin sufofin ba a sufanta Allah da to bai san bace addini ba haka yake ba addini ana karɓo shi zuwa ga wanda Allah aiko da shi ana dibin alqur'ani a wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dibi rayuwar sahabbai da suke tare da annabi akan addini ba mutum ke ijtihadi kamar yan filosofiya bai tsara addini da gida to da dalilin haka sai ya hukunci ta hanyar hankali ne sai ya hukunci da cewa alkur'ani abin halitta ne walaisa bi kadima bai yiwa a ce shi kadima ne a daukai shi ma abin halitta ne faruwa yi mun fahimci wannan ko to wannan wato kenan sababi na karkatar wannan halifa ga mu'tazilawa ya goya musu baya akan wannan magana cewa qur'ani halitta ne dan ya kasance shi wannan halifa almajiri ne ga abil huzaili al'allah fil adiyan wal maqalat a cikin magana addinai da maqalat duk wani kauli da za a yi game da addinai to sai zan yana dalibta zuwa ga wanga wato eh, abil huzaili shi kuma abil huzail shi kuma yana cikin shugabanni na mu'tazilawa to tunda shugabannin mu'tazilawa ne halifa ke ke ta garai ai kaga zai kai shi ga goran da ba faki